tawagar gwamnatin jihar borno ta ma ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke hufore malkoi da kuma na damar min ganin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki wanda ko akasarin su ma 'yan jihar borno ne tawagar da ta kunshi sarakuna da kuma 'yan majalisar dokokin jihar da yake jawabi sabon mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman durkwa wanda shi jagoranci tawagar ya ma bayyana matakan da gwamnatin jihar borno ne ke dauka a yanzu dalilin da ya kawo mun kace kan kan goza muka ce ba za ka bayin za ka koma goza da talakawanka shi yasa mai girma gwamnati ta to mu zo mu jira yi mutanen goza Sai su bi sarkin su ne su tafi goza Allah ya da kamar yadda kai mai martaba da kanka yayi mu da kanne mu suna so su kuma goza za mu kai wannan kukan ma mai gima gwamna kamar yadda ake mu cewa aso amince za su kuma goza jama'a in Allah ya da nan da sati biyu da an ce mu zo da motoci muka ce ba za a iya zo da motoci ba sai mun zo mun zo nan da yan uwan mu jira yin su tukuna kafin a zo da motoci kuma kamar yadda mai girma mai martaba ya faɗa dole ne a samu matsuguni bayan za ka je ka zubar da mutane kamar lokacin da ku zo da fari kamar yadda kuka dauke aka dauke ka dole ne a je samu mutane tukuna a cikin sati biyu din kafin mu zo mu yabe ku mun gode muku amma kuma gode ma mai girma shugaban kasa gwamnatin tarayya da gwamnatin adamawa da ku da kanku da hakurin da kuka jimla kuka zauna har wannan lokaci. Tun farko dai a jawabinsa mai martaba sarkin Goza Alhaji Muhammad Idris Simta ya bayyana wa 'yan gudun hijiran ne irin nasarun da ake samu a yankunan su a yanzu. Kana kuma ya ba gwamnatin jihar Adama game da kokarin da take na tallafa wa 'yan gudun hijiran. Kuna so mu koma gida? to alhamdulillahi in Allah ya yarda kamar yanda na zo nan ta nan ma za mu tafi ba za mu zagata mai dubu ba wallahi ni na ji daɗin ganin ku. Saboda haka za a koma gida kamar yadda kuke zama a nan haka gwamnati za ta ɗauki ɗawainiyan ku har a zo na a nan a gida. Idan mutum gidan shi yana nan zai je gidan shi idan kuma an kona gidan shi to ina tabbatar muku kuna din a camp kamar yadda kuke zama a nan haka mai shi za a tallafa mishi gwamnati zai tallafa mishi ya je gyara gidan shi ya ɗauki iyalinsa ya koma gida. Kayan abinci za ku tashi ku tafi goza kamar yadda ake baku kayan abinci a nan haka kuma in an je goza din za a ci gaba da baku kayan abinci ina tabbatar muku shekara mai zuwa in Allah ya yarda za mu je mu yi noma a goza kuma kuna bayana ina gabanku da gwamnanmu da mataimakin gwamnanmu da manya-manyan jama'a mu na goza za mu tafi ku goza tare to sai dai kuma waɗannan 'yan gudun hijira sun ma bayyana wa tawagar ne irin bukatunsu a yanzu magana dai ba magana zai faɗa magana ɗaya ne bukatar mu duk mu je mu ga gidan mu ne ba inda ya fi gida ubangijin Allah ya sa wannan magana da ka faɗa gaskiya ne mu zama da mun ba da muna bayan Allah muna bayan da kowa ya ga gidansa ko da gidan ganye ne mu je mu ka gida babban jami'in hukumar bada agajin gawa ta Najeriya ne ma da ke kula da sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello wanda shi ya tarbi tawagar ya bayyana irin kokarin da suke yi na ganin cewa 'yan gudun hijiran ba su tagayyara ba kamar yadda ka ji mataimakin gwamna ya ce ba ma maiduguri kawai za a kai su ba duk inda an samu zaman lafiya ko goza ko wasu kananan hukumomi wadda security sun baci tabbacin cewa mutane za su iya koma wurin kai kai za a kai su wurin kuma da zaran sun tafi wurin dole za a tada makaranta. Ibrahim Abdul sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya